Indefinite Pronoun Indefinite pronoun shine ne pronoun na gamayya wanda bai fayyace haƙiƙanin mutumin da ake magana a kai ba. Indefinite pronouns su ne kamar haka: Any, Anybody, Anyone, Either, Neither, Nobody, No, Someone. some, every, all, both, each, many, da kuma much. Misalan indefinite pronouns a cikin magana Many were invited but few attended, ma'ana mutane da yawa aka gayyato. amma ƙalilan ne kawai suka halarto. Somebody ate my food, ma'ana wani ya cinye mini na. Everyone says she is attractive, ma'ana kowa yana cewa ita kyakkyawa ce. No one wants to accept that he is unskilled. Ma'ana, babu wanda zai amince cewa shi ba ƙwararre ba ne.